owa mamana owa kufana a kembiro tigan den do maman den do kufan den po timmantengan kawa wasalin allah faren maga kisedo murega kamma wa allah ñagana subhanahu wa taala ilallah gana barkero taxe ke noxondi wo digamu kuɓenu oga konu menaxa yella allah gana una ha bogeydi yella allah gana digamu kuñangoɗan gani kande foy katta aljannaya allah n toragati digamu kuya dunakero lahara maremu allahu subhanahu wa ta'ala gara maga gemme keɓe ñangoɗan gan lenki aya gani o taxa sikkandinga o darsu nogondi kengani sharh nawaqid alislam لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله akitaɓe mum nahante keɓe o gara diga min joppa no gondi koye filli danginto kuyɗi agani kitaɓe ga ana hankoren gani islami su ha jungayi hakkati sudanɓe anga ña alhaala su dambedi anga dingira suyi muñankotike kamma an nan dankana ku nanti an dina lantay senono an dina lantay ragene allah subhanahu wa taala bange an dina lantan kisini kummane mangana ko finu tuwa nan golli kamma aya gani agara kebe bangandi kitabe kedi hadamaren min cilamaxunga bonnoti nuya aga gurjeni tuku finu nuya aga laxusen tuku finu benuyi ila allah subhanahu wa ta'ala gano timmandi no hulla gana timmandi no go kandana katta aljannayi akhi ken palle o digamu darsu fil darsu dangintuku fillidi ora muqaddima nyanya nandigamu kitabe keyimme walla e mana ado aga digamunu finu kubenu kamma hadamaren min gan kawana kuntuti dankanakuya mogo kebe insha allahu taala lenko darsungaruno kitabe yin nogondi kitabin ngume ke rahimahullah ari kitabin juppati bismillahi arrahmani arrahim kini sunna ga wuru walla indano kitabun nogondi iganayi kitabun laganagi dabarnini juppati bismillahi arrahmani arrahim bal silami sugadi an gane gulle su dabarnin yeke kama. أنقونا جبتي بسم الله الرحمن الرحيم بين الله سبحانه وتعالى لكتابك جبتاي الله فارن صلى الله عليه وسلم أغني كل يتردر بين قينك تسرون هارنا هنا أغي هارنا غلقنا ناكيا دي الله سبحانه وتعالى غرحانا ناغو كيبي ينقن كما aga ñiro no bitaxe no kuɓen noxondi letar no kuɓen noxona axi qini katta tunka ñugunga añi juppanati ko bismillahi arrahmani irrahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ana hotara saxa kamma idan kira ko inanti kini sunna dallante ayi bal dina ñana sabatintengana hadamaren men ga an gana fofun dambinne dabarni anna joppati bismillahi arrahmani irrahim sakkati ke kinga daga nya dinampo kallanguntenga aho wurugintenga aho yambantenga kingan tuwaxunga ken palle kitabu gume rahimahullah ati ilam ati annan dankanaxuti tuwaxuya tuwanu rahimahumullah idige kalima tuwanun na ke kalima golñagondini i diga mun jungarunga do sabuway igna diga munu fiike fiibeedi anay ke ni foi fo fo te nyani fo ore nyani fo mun te nyani ina jopana ke digame ay ana koy nan tinandangana an kimbe go tirinkaha fofon ne an gada waranno terenkati haklen potenkuyenga boyningarinu kubenu dangana falle fi finu ani imu nahanto ni an paju ñani terenkati hakleya kuɗo ke dangane annakatu kandinati digamukuya insha allahu taala ati ilam anna nawaqid al-islami asharatu nawaqid atan nan tuiti nan ti finu benu ga hadamaren min ma gulla ga dini aga hadamaren min ma gulla ga gurjana aga laxusana finu tabbiyani ora ko nanti darsun ke ke kane ti finu benu ga bonondinan pungu tammuya ka fi logonto arakunya raga raga wa arakunya sagar niro kitabi ke logondi wa illa tuwanon diga mun nanti finu benu ga hadmarin min kilama gumburon dini aga guru jana aga lagu wa wakata kamo na kati mafu bigan pungai ila laga no silama kuntanga no imme jatun tanga no kurosi duna kero lagara adi kumpo hanan ni mania ashirku fi ibadatillah ayani afo hanahanandi mani kendi hilla ka peñayi allah subhanahu wa taala battiyen nogondi qala allahu taala ati allah dalagan kallanka agi lare sin kamma subhanahu wa taala gandara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ta Allah subhanahu wa ta'ala ta yamfana abadan na fillandin ka hakin Allah subhanahu wa ta'ala kin ganya ti hohon dambinne wa yaghfiru ma duna dhalika qawa yamfana subhanahu wa ta'ala aw yamfana kenure liman yasha'u yammin nangana gar kebe qirqire yammin nangani kebe gallinga nangani subhanahu wa ta'ala أتي وقال الله سبحانه وتعالى ذلك قد تعالى قن كلنك إنه من يشرك بالله أتي بيجنا هلا ننك الله سبحانه وتعالى جرى كفل لما لغناك هو الله نبي صلى الله عليه وسلم نكو الله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنه allahu subhanahu wa ta'ala tida aljanna haramin da kaman pakkendiya abadan antaruna nogondi wa ma'wahu nara ta kaman cabati dingiranni jahannaba yimɓe ñayi illa lagano kisay wama lilzalimina ti hohunta toñagundanon dangani hilla kappano bonondindano ñen kamma min ansarin gelli demandanay gelli hasandanay wa minhu dhabhu awa gelli kun hilla kappeya batiyen nogondi gellaanoneego kengani mane kursinde li gayrillahi allah subhanahu wa taala tanandangani kaman yadbahu ko keɓe ga kursindini lil jinni jinnandangani aw lil qabri ma kaburandangani to anu rahimahumullahu taala idigamu itili madha allah subhanahu wa ta'ala gama ya agatinta yampana hilla kapana maga maanna allah subhanahu wa ta'ala a hinne ndi hinne logon tenyana aga komen cukamma allah subhanahu wa ta'ala kurosindi ni kurosindi logon tenya aga komen cukamma bal allati qur'an nogondi atiidi hinninca hohonnambinna kamma allahu raɗum magan kuta ti ke hinne ñandi butten cama kammugo xaani kamanni keɓigan magan kututu kesuyagan kallanka kammugo xaani agatintayan para hilla kappanan maga tuwanunti rahimahumullah iti har marin min ngara tangul golle suda bari agayti hilla kappe ngay tanga nyini alla ro haro har marin mi kedi ara tagi qanne araadi aga hutun katta ken ya ganta hilla kappe subhanallah una misalin kaf no gaji har marin min ngana jeni alla har marin min taga dagallen kun kamma anno ni nyani ke ngalla gar taga kanne ki be kam ken hadamare billahi dagalle ma gonga yugonga akarni katta yagarenga yagarenga kayni katta yugonga ikagana ni fuan hadamare mikiri agara hutu kata kinga hara gana golle ki ara roddingira ragan kawa aga makawana ronno ko kebe idi kem mo gombani kan hadamare min ngana hayi kiten yu hay e allah har marin min taga akamma tagi kanni ki bi allah gar har min taga akamma kiten na ken gonde har min ma korin kite kanda saba gana tinga katta hayyenga anna ñini hoanadi allah subhanahu wa taala gara taga kamma kenni mani kiteñayi ala hin kitiya kende sabaga hayni haragane gara ko mogon be hayye araga huwautu. mogodi mogo kebe allah gara haramunda kamma ama kawanawutu ken mogoy agan kawanan daga durukoto nan golli na wujine gode kita a bara ken golli ada barni a daga na wujine gode kiraga na hay kille daga ma kawanawutu mogo kebe iti ka hilla kappe mani kanda hadamada min putu katta iti mana suwantano agamanya sondo men buroye ñayi hadamaren me a bonoyeyi adundaraxu idi keñenda saabu agara hillannin kawo allah subhanahu wa taala alo jurnun kutiya kani allah gatintayan paramaxa lojurun tadangani abadan la kara wala kara wala hadamarin min yiga tage kannin karangaiti lojuruntamaxa kani allah gatintayan paramaxa ma an no bati kubenogi dabarni onta allah nahanatayi subhanahu wa taala nkallanka kendangani okute kubeno ga ñana ñeki kamma onta allah torrota nkallanka kendangani subhanahu wa taala ka golle kibire kebe aga dankana kunante hada maremmiye hohontadangani ke golle agama ñamaniya dundara kuro bonondinde kani allah subhanahu wa taala gatinta an panama ومن لطائف ذلك في كتاب الله جل وعلا itawo gilli ñomindenga ami sengena ngana korosinini ken nogonde hay allah gara aya ke ko mogombara joppatimaniya aya la gara ke ati innahu man yushrik billah kara aya ke ñamatiyo ati wama lilzalimina mati wama lilmushrikin kigara koy nanti hilla kappano fil qur'an annañin allah subhanahu wa taala ni magankuntu magankutu fillaga ngaba bire keɓe ga tuiti hilla kappenga imma bunondindanu wa imma toñagundano toñagundanan kani bonondindanan ñayi bonondindanon ka summadi habani hilla kappananga ñin kamma ke a lukman ga tirin min nagati la tushrik billah ati inna shirka la zulmun azim ati maga hillannin kaw allay de na hillandin ka ala to den po kore ni Allah gar kinya ko ay hillandi kedi aga ti wa malil zalimin ati ho honda to dan ay malil mushrikin min ansar tuwanun tukira koyo nanti dan yin kamma aga to dini aga din nan kotu hilla pananga, illa Allah gano tangano kisai ana kim mugadi ari hadithen nogondi allah fare sallallahu alaihi wa sallama kube ga koynoy nanti janka harmarin min na ho dabari bonontaxun kamma aro kun kamma ana kebe ya. nanti hwana yangun kore nyani rubbama aya yangun nan koron ta julu mun tangollen cuya ari salmana hadithan di radiyallahu anhu ati alla faranti suro sikki allanti digalle maxun lagara kota thalathatun la yukallimuhum allah yangan qatin qahu hokkoten ñani kamma walahum azabun alim وجه الشاهد من الحديث أتي وعائل مستكبر أتاني مسكينا دندرين مسكين بفنت مغا قادرين يعني ترو dundara hunga hindi nan dangi hakkendi tuwanunti dundara hunga na nyana har marin min pakkendi an kawanin ya sira hakkendi kebe ga kini miskina kunya kara kinda minne kesuya tuwa kun kara miskine nyani kitiyen kara miskine nyani ko hotana ro hotana kara kara nga miskine nyani manye kanna dundara hulla sonno mendi idikira ko ina dikke kaman men bono atang ho honta no kempalle idikani alla gatinta digalle magon la gara ko da haralo jurunta tirinkana boyni akkama ogara kebe ko sondo minyan daga nan bono nan duguta khairin ta kakitina dikan allah subhanahu wa ta'ala tinta diga lemmagon idi kemi kana hilla gondi haji haaju suma hadmaren min kikad kani allah ga tinta an panamaga ma an gara ko mogonɓe batie kenta allah nana allah nkute ke kanta allah torno subhanahu wa ta'ala كم فل مار متوان دقا مثل ماذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال كيف كتابك شرحنا إذا قال مثال إن كت كتابك دعني أرى قرص الدنيا مثال إن كت كتابك ما أن بتين نونين قبين أنا تني منه إتي كتاب نقومي أرى مثال إن يا وتي كين دكيبي غنغبا أرى كين يارو كتابك نغني nan di jinnan dangane ma kaburan dangane ma yitendo hitanan dangane kin fakati ken yi fuwa ya anun ai fuwa ni hadmarin mum pilla ka penya kamma siri kana gar ke sugandin dere bare o ga gina rigo kitabe ke sharhana ona kitabe ke sharhati qottu nga kengano ona kitabe sharhati manan nga kawano kuna ille kitaben ka sharana to yimme sonin karawo ka ladanunga mogon be ken kani fitanai bal rubbama to agun po timmanten na allah dangani ken yano ha mundini kitabe ke nan koto misal nu kubinu ga kitabe ke di sakkati ke agana jaga nyananti misalu kubinu ga kitabundi o alloga begi wala sasa o matinta kitene ka rubbama sonin karallen ka alloga bega kursindini tanandangani konati ma hilla kappen da sonin garaba boy na galai misalin ne kebe katara do hilla kappen yai onati lin kan no sonin gara hay ko min talbisi iblis o gara kebe ko dal sudan ni ke siblis nya ga min de ka gara kebe nya ko mun kamma adura ga kadina fini yugunu raga no to ma hilla kappen na nan to haqqlun to qadanti ma hilla kappe fiya annanyo digamun nogondo ga ti allah tananga worondo kiye una soban pokun kamma una ira khati kamma una nyagami kamma worubbama una nillan poken ka nogondi muna bete boken ka nogondi ni maniya nan kuniti allah tananga ubigani hille kappenpo motintenñaye a hopure ni soningana kahi mani kuni mogondan men na sire ta gindin madin pabanaga Ajindu allah di farsinnin naga agindi lemmun naga a ajinnin karammogo naga yagarunata ajinnin putten naga kendi tanandi tananai kwa hilla kappunyayi iga hadamarin min gollen burondinoganto kilin tokodiya awa ken nogondo digan kannundi allah do kaari ogana konno digan kannani allah do kaari ma gelle allah gano kisi hoyonata agantaganya kaariyay kundi mino anta ñimino digan kannun nogondo ntaari tunanti kun hiburunyay moganayi diga munu hisirondedi kindimi tana allah allah sago ka sago ma allah sago karinu sago ya ahi sagon poti manti na allah dangani mani sago kana hadamaren min dangani allah gama kebe kinai tuwanunti rahimahumullah iti idha kana la budda manna kudigamu manni ko annan cehitiya ونكلك وهذا من دقائق علم التوحيد ومن صفاء العقيدة وخلاصه iti da kana da manna ke mi ko anna sommallahi yi manna kuwa anna mallaki sage allah ni sage karinu allah sage aro kari hakkuneyen kinke na allah ngani subhanahu wa taala katuwanunti wa maa kin ken mai manna tuguni iti kenñan pasu allah subhanahu wa taala lahi kenya kenñanan koto kuni finewgo mogo sonin kara laallon to kini toqiya walidalika anga ñini ti talbisi iblisa keɓe gañayire anta hadamaren me ñini ñen kam manga tini kaari hilla kappana ñananga illa nda kamanga janga anta tirinini hilla kappen sere ñani illa gan jaabi nanti hilla kappen ɓure ñani ka muskila kina min ne bire keɓe a kama angana kerti hilla kappana ngana angana kerti hilla kappana ngana butu an angana tirindi hilla kapenche nya nata manya qaimi wa hillan hillan ka fa Allah wurondo ke iti min talbisi iblis fi hadha albab hilla kappe kara kenya raga na be na beri ya honkai mani kam bangene suron nan nan na ti hilla kappe kenni arkan alislam alkhamsa salli na kenya Allah taranda ina kenni hilla kappe nyai ka rubbama awaru ko ndo sujudun dabar ne hotala nan nan ta kenya Allah nan su nan ne allah gahe illa ni iso dinga tikinga ka finono kumpalle huɓe ga ko nan kuneti allah tananga huɓe ga ko dundarahu ma hu huɓe ga ko dukoyintaku kunni finuwayanta kungalle golle gonti ku kullu hadha min talbisati iblis owga min wari walla ñagana subhanahu wa taala ila allah gonu ngarindiya ila allah gonu kisiya anna korosini hadamare mun gollendi lenge o soni ngara oga hube ñana allah tanan danganantañimena kani hilla kappe ñayi haro mun dari kun korosini gollundi o anna sere ñana giraga gollen dabarni allah gollen kani kanta hohum murna nogonagamaña hadamare mun jakkinde ñayi yalahumma hilla kappen dangi keɗiyaba bal tuwanu ñugunu daga nanti serenna hoña allah tanan dangani itti siyaa muhillaanay agana golle kenya aganaa gara sago ke yimmaa kamma serengiri ahaytille misire ñara hohoma digi soro tiga iti keni hilla kappi qoore ñimmay ɓe gana fati ke nogon nan kaman jahannaba gana adaga misire ti misire ke mahani ali seri darontego ari mahani jaman qoren danganari sallillaga na talla ñamba na bai dikin hilla kapittigunne ñay wa ma dhalika tuanun ti iti ayanu kuɓenuga koni ti shakka killa kappe qorende hilla kapittigunne cuwa kama. iti allah ma hilla kapi boga hilla kappe nogon dalika min khuturati shirk hadamaren min dus illa kapin nan karanan kinya allah subhanahu wa taala illa lagano kisai kinya kiña hilla kappe qoren ñay ba aga hadamaren men togondin jahannaba yimɓen nogondi boynanta bakka nogondi abadan ma kenya hilla ka pitugun ne nya baga hadamaren men cabunu jahannaba yimɓen nogondi ke min alfarqi bayna alshirki l akbari wal asgar ti kappe gelli fatampancinde ñay keɓe ga hilla kappe qorendo hilla kappe tugun nen naga kini fatampancinde o ɓay iti hilla kappe qoren ni keɓe hadamaren men gana kakkara kamma jahannaba yimɓe anta bakkadiya abadan ila lagano iti hilla ka ni nan nikandiya ke bi hadamarin min gana kara kamma ga sabunu jahannaba mendi ka gelli aganay tawhidi nga goro go anta dumen narin bogwa marimi keta nya ke bana ba yalla lagano kisai ma nya kya ba yalla lagano kisai kandi qalin ni ku hilli no gondi wallahi li ngenta ku hilli no gondi bal hadamarin mu igema di qatibatan huwa gadan kana hunan dikum mane krosin dengadiya nanti hilla kappen i hillisu a fo koreba ba anya fo tugunneba nanti ga kebe na hadamaren min dangani ga hadamaren min nu katta kebe toran bani ani herinta nogondi lalagano kisai a ani kebe ngari ndai walla ñagana subhanahu wa taala illa lagano kisiya subhanahu wa taala to arun awa gelli ugar kebe ko nanti ko gara hilla fukura ga go kolise honno nogonde ogi konno ogami korosi itikini allah subhanahu wa ta'ala yango yogai annanti haramare minga agatiga amunuti aga mi korosi na ta hoyo ma kenya korosi ti iti wa min iqabi sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha ita wagilli yangon pobrenga a hobrenga ayangonga anan putun katta yangwa hube gan qora ken kai ami dala ni mane bile kebe sonin kara hilla ka pingo digan kanun no gondi sonin kyanga na sonin ken kembiri empai angana ranya kan no gondi anga hilla ka pebe ni non tanyi mene na re soni nke ni manche no gondi annati kem mo gombani na re soni ken no kutare annati kem mo gombani ken ga bonne non kamal daro hudu ka tawtara hilla ka peke me bugu digan kanin na yan kanin nyangollu no gondi oga dalla nogonde ari bo ken nogonde aro sunnonte hunden nogonde audu billah ugana allah hikkisini hilla kappinga kani allah fare sallallahu alaihi wasallam gadi sahaba num dangani ma annahu bainahum ati akhfa min dabibin namla ati hilla kappekey atayan logonta ayan logonta atayan mabonta borgon jillenta battunga an anganta walla mogonɓe hilla kappinne ken moga hadamarin min jatendi aga sahaba nun gongo nanti qadru qoto hari kebe ga o kem pakke kallatai kenni maniya du ko intaho ro nan golle ni haran chawga gay ben sondu me nyaani an tan tendi an ke nyaana sondu me ke kitenni khari gongo bakka ken no gonde ma an ke nyaana horon ati kanu ke nyai ummatu nan qad hota nay an kin mai tan qatilin kar ken no gonde kira koy nanti hilla kappe ken ho har mi. an kawana latu bakkayya an na latu bakkay natoxo baane gangollu ni ke diya mun di ba ma mañañangollu ñari suhunkutto ñani ba an na anna dankaraxu nanti magari batten toxan conno min dangi dukun konko bakkadi a kaga keñe ken ko ho pantaxan maxa illa lagano kisay agamaña jahannaba yimma ngana kara ma. kani tuwaro rahimahumullah توانون رحمهم الله تعالى إتي ومن تلبيس إبليس على العباد أن يرندني هلا كبنديا أن يموندي ننتي هلا كبنيا إتوغا نو حق لنورندي حديث كما كيبي غورو عدي بن عدي بن حاتم أرو الله فارن صلى الله عليه وسلم الله فارن قد قاموا أنا قد اتخذوا قد قاموا اليهود والنصارى اتخذوا أتي أحبارهم أي علماء اليهود wa ruhbanahum ubadun nasara arbaban min dunillah ati yahudunu allah gara ko i ayan nogondi ati yahudunundi tuwanun mutuwa wa nasarun a battanun mutu na kullaga na tigiti du na kun tigiti dudan ngani allah allah subhanahu wa ta'ala gahi ila kun tigiti dudan ngani kamannuya allah subhanahu wa ta'ala gahi agar ruguta diga men ko nara ngari na aki qarana timmandi ati faqulti ti yalla farin nangal sallallahu alaihi wasallam intabihu li hadhihi an-nuqta qurno kin do goyre kiri sahaban ne ati inna lasna na'budu ma tunti batta ya rasul allah ugan jahila hunti ndo mani batta o tuwanu kuro batta battanu ko mani batta allah fare sallallahu alaihi wasallam tarangani alaysa yuharrimuna ma ahalla allah فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم انتبه أنك لنتوجه حديث دي كل الصحابة نيني الله فارن ركاتون تي بتا الله فارن تاتي ما هيتي كنا كيبي حرام دي كنا كينيا حرام دي نبا أسيو أتي كنا كيبي حلال دي كنا كينيا حلال دي نبا أتيو ati kani nga mene ke batiye nyai? ka sahaban ne kiya kinya simman ki batiye ni mando salle ke rusumen do hitala ke batiye nga khafiya alayhi ma annahu sahabi nanti janka na fum paramundi Allah gara kebe dagandi mana fun daganda gala kebe haramundi kin kani batiyo ga dinan nogondi an gana dabari Allah subhanahu wa ta'ala gara kebe haramundi an gana killa ga na halalin da su an fagara hillannin ya kawo allai an fagara taran batu kemfi na wanda ke hagara ga nan fugayya allah fari sallallahu alaihi wasallam hagara haqqalin garandi kira ko nan to ga sonin kara hina no maga batte ke no wandi on tira ga nan tibati yan janka bati yan to ga simane kebe ni hilla kapinga kimbane ولذلك تو انت من تلبس ابليس على العباد انت هلك بمباندي kara hilla kappelli dan ngani hiniyo gona no gondi wa no goni tap nanti hilla kapunya illa la gano tanga no kisiya ikhwati fillah an gana kurosi ni hilla kappen bono inga awo banginan dan ngani tikare tuwano nga ko no rahimahumullah iti junubu bani ke ba allah subhanahu wa ta'ala ganta yampana ma kenya ni hilla kapenga sirima allah kuta nyen kamma mati yangoyi aga nyangonta hilla kappenga iti bal anna dan karawo nanti li di annabi ñimme keɓe gan pasutage komon ya ara gongoti hilla kappenga ti taxuranu sikkaya qur'ana noxondi banero baninta bana Allah ni annabi ñimme kerega na gongoti hoyi mana annabi ñimmu gongoti hoyi nan qoto hilla kappenga wama al ilm dankana dankanaxun kamma artuwaxun po timmanti nanti annabi ñimmum barinte ñana bakka hilla kappenga abadaninta hillandi kappa allay allah yimmandi barindi bakkatenga ni tanga bakkatenga subhanahu wa taala ita allah subhanahu wa taala kirendi kattiya bire keɓe aga digamu haɗa maɗen men suranga tage ko men suranga dagati innahu man yushrik billah allama ma annabi do wali do hittanara haɗa mari min caro ke nogondi howo gani tage ko men ñaanga ke nogondiya jinna suna ke nogondiya iti kine hirindi hana ati innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna begana nin kaw allah yake allah ra aljanna haramun da kaman pakkandiya ira kaman sabati dingiranya jahannaba yimɓe nya ara suru ke nogonde ke gongondi aswana soana ke nogondi iti gongondi hillandi ita allah subhanahu wa taala ma annabi laga fi lquran ni yirga soran nogondi ni jakkita yirgandinga ni magan kutollaga na bangandi komundangani nandangi suratul an'am allah ri laga ni yirga nunga tampilor annabi ñimmu karagi allah gari xerekereti togonunga ni magan magankutu ti magankutu mpo kallanguntenga allah subhanahu wa taala ga magan ke yi. da ta'ammalu ya ibadallah kaka korosille ñaki noxonde ati walaw ashraku ke golli sire su halle aroke maxankutu kallanguntu su halle allah tigana hillandin kaw allahy habita anhum ma kanu yamalu allah tiga gollu kuɓe ndabarnini bonondina subhanallah iti gongonni ma dangi ke allah gar yankandi annabi ñimmum kamma quranandi gongondintano allah gar yankandi annabi ñimmum kamma quranandi nan qorte gongondiya wama al ilmi nanti annabi ñimmu kunta hillandin kappa allah subhanahu wa taala abadan sunna gumum geban nanti han annabi ñimmunta hillandi kappa allah ita sikkandini man ho hana ar hada mare mum suragani gongo iti hillandi ar annabi ñimum bane kere kere tampilor kargo ti togonungari gongo allah ille farsinne ke sallallahu alayhi wa sallam nayimme kere kere ti gongondinga atarangen ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين إذا يتألم قنقنديان قني في الكتاب قرآن النقن ولا في الأحاديث القدسية ولا في غيرها رجلنا كنن دي بالتأكيدات من دنك كاد الله فارن كما صلى الله عليه وسلم أقر خطورة الشرك كن مع العلم أن تألف فارن لن يشرك بالله أبداً ka Allah ra allra gungua nanti gillangana hillani kawti allah subhanahu wa ta'ala na yimme qirqire allah tina gollun cabunondini allah ti ken palle ka ñana perdinto ñanogondi wala takunanna min alkhasirin ay la kuwati balillaha fabud wa kun min alshakirin ka allah subhanau wa taala a bañaraga na qirqire batteni mani kan kantogo o kutunnaga twanun tiyere aganayi twano annabi ñin tahilla ni kappa allah allah kara dem po sabatinte ñayan kandi kamma ari raga ni logo hadamaren mun cunogon tage kumun bani bane le na annabi ñin mun laga ni xere xere ni xiriti togonunga tampilero annabi ñin mun karagi ari gongoti illa ay le na allah sallallahu alaihi wasallam na digan kanni laga na da kanda kamma immi jati tagi na xere xere tay ikun kanta hillandi kappa allah subhanahu wa ta'ala iti kendi kere kere mani koyoyi allah subhanahu wa ta'ala hay ke digame koyno pour annabi ku suwai o ku yimme hususano ɓeno gede annabi gama kise hilla kappenga nante janka kun ta allah ro serenaga hilla no nogondi woli ñani hilla kappenga mu munguro kenga wallahi min talbisati iblis wa min a'zamiha wa asnaiha ana gillahu hobbure tikari ni woli ñana hilla kapinga na hin nogondi annan dankana kun ma kun ta sirru allah naga kanginte allah rokko min ka keɓe hilla kappe ñaga noxondi an nan dankalaxu nanti an martabanga ñamoxon dan binne ke so allah subhanau wa taala ntampayni an gana allah batu kame sine senin nana bire kame sine min khuturati shirki ya ibadallah senin nana bire kame sine ara hillandin kahu allah yi a kame ke sinin pol allah garinga a toxo bita baane ay bita baane akamin cinin na kusa gusa hillan nin kau Allah hilla ka fiqore Allah tike tanka be kedo sinu ku kami kahini sine ke kutte ke kasku tammido bane kahini tampille aruku bito kabina suburundina akaman takkelono jahannaba yimme nyen muni khanto ko hada mari min dangani ke tuaku halle har sanya sabati la kapin kani khalilullah allah subhanahu wa ta'ala qara qoruku hilli kingani allah faringa sallallahu alaihi wasallama allah ra gongonde ñankanda yimme kamma khalilullah ni ibrahim allah ra gongo annabi ñimmun nogondi ayille xara ku ga dankanaxuti keanati rabbi junubni wa baniyati allah nga ñaganan nin tangan nin kisi ndillenmu an nabuda al asnam ibrahim anta ota annabi ñimmenta hillandi kappa allahy xaraki korumaniya boynaga kanna hilla kappinga ikini hadamare miña sondomen na allah maxa كان allah فارين ني كيكو ناغا دان كانو ندي حرمر alhala al halan yille mako to Allah maga anati ya muqallibal qulub aishati duwangi man Allah farin maga aga dumina kam maga kunna dangi ke ya muqallibal qulub kebe ga mun munyillana sabbit qalbi ala dini kan chundo mi kebe Allah gan ki tumpilina ga asabatin dan khalas yen ma sabatin dan tauhidin ma har hadamaren min na kara hilla tan huhontannanga dura ke nogondi kina kuyo tun kawanan kanwa hilla pinga nan wure wure su dambe adigan kannihi anyan gollehi sakara sunno so ke suni suni kara linki min talbisati iblisa alaihim ina nya wali nga kenni mushrikin pogorinya namuguti wali talbisati iblisi na mustalahat nuku digan onuku nya harakunu ina hille nya ma ya tiduwa murie batel duangi nyamuru kari maga andan kana kun tinga kwanga kala mo gombe ta kitabun do sunnan kamma ana kompol le men alla na taga kube kon digan kannu kusrenti muku na buru nyankini nayi aga yon kral dinga kula laga na ro bonon de nyen kamma aro tunya ngonde aga sanke tadel duangi mur kenyai anka alhala kini duan jabi alhala nyai allati amma yujibu almutarra idha da'a ku kana alla nyagana kam patakin tuna alla nyagana ina jabi tuwanumti rahimahumullah iti kewo gemmegele hadamarren mun jahilakun pokoren nogondi alladi alhalan laga nakiri nanti ke al'alla be gane ki ke alhala kamai nan jabina kani biriki banga hataji allah subhanahu wa ta'ala kin alhala haduwan jabi haqqati nyamire birike be hinun qotan kamma amma bogora swakita palanteri he hollate he anda dukoy allah subhanahu ya rabbi allah timi garan jabi annarga ken di tankin nan pasinu nya kutunu tankin na duwa tampindini tankin bakanga waya sinan tele katewa tanya ga ndaka on pay kenkena maga khirindi anna mungu allah subhanahu wa ta'ala kebi anda tigo sakati nan kenke subhanahu wa ta'ala aka tandi nyaga ini kuri nyaga bilanga tele ke banganga ta kaski nan ta duwa ndangani kim parajin tenya na waya allati malaika sunni ken qaye kidangani angale bi na kilanga rohbe ga kamma ولذلك التوانو رحمهم الله مارمو iti sere sugari salaf nunga kono rahimahumullah iti kalimatani digan kannu filli wado yusalu anhuma alawaluna walakhiru iti sere sundambinni allah subhanahu wa taala nantirnini kengana ho hana nuntirnina soro hana nuntirninaya koaga sorlagarontirnini kenga mogonɓey matha kuntum tabudun kañumani ka batta wa ma za ajabtumul mursalin har annabi ñim mun ka jabi man ya hari gen mallin ma goti man ti qaye ñani ba ma allah ku te nyani fa yusalu anil ma'budi wa anil ibada ina kamal daga tare komi ke nan trindi bati fo ke biya nya batte nan trindai ina illa trindi nan batte ka tibanon tuanon ti iti bani likke nya sakati hilli illa lagani jabi ne on do dangani mari muñugora ka kita hille kappuga tun digama yoronta ñimana kande darske hutulenki a taxandinga bingano wona tollu kesu alla laalla kinu hutu no wobe gam leri ka ketora haya tan la laalla una hanna ko goro kunya sagara wa illa ka hilla o pollaqe ogana ma kam woranta ñimana yella lagano tangia ka kappenga subhanahu wa taala hilla lagano batti ku xalasinda yemmidangani subhanahu wa taala walla ñagana subhana taala yellagano kahu yemmunga kuɓenu sennenga kine subhanahu wa taala allanto gollumburondi duna kero lagara subhanak allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu aroraga no ragano kanundi hureke kebe anta gille qadi abadan aɗo sagondi allah subhanahu wa taala a a ngani bire timmantinga naxa segantaruna noxondi fa tegantaruna ni subhanahu wa taala An ñimme gana simme ke anga tun nanti fil haqiqa tungun kamma nanti sheitani ñagamindenga kehi noxondi aran di hoya amakan ne baga aran cagondi hoy kenda kannen bo xoore ñatirendi bal nan kanu allahi subhanahu wa taala kanne ke yimme jatini batiye ñayi hara kusuragani ñagamoɓaga no ndi hoyi o ogama kawan kanu keɓey aro ndi hoyi o ogama kawanancago keɓey itawa gilli wo min talbisi iblisa kadi ana ke babu nogondi ke hollakke nogondi sitani ñagaminde yere aro ñagundi honu yanai filan hi ñagunto ñani digaminta howani ɓoen ho gadi ho sugadi bure ñagana maña tan a ñagunte ñani itaro ñagundi kumpinuya kanga ñini aro sagondi honi kuña ñagunta ken xay ila an ona toxo misali bana ke noxondi onani ka tahuringa xadi u sonin kara qatibatan sharqan wa garban januban wa shamalan u soninka ntaxencu noxondi soninkonga noqu fi dunake tonqonku naxadi suya ma hadamari muñme jatenga nok saragam ña suni ko mbani. mbane igana kilenki ira sereyoga raga aga daga saguro hurenga ida yogoraga lenki akaman kemprandangi maga nan nankiña daga saguro huruñayi to toxini nyeke kamma sonin kilan ngaba ma sonin kitaran ho ho gi fitaran kamma agi hadamari magun kamma goni illa an ga balla kamanga annanya gadi aswan aswan aswanya bal yogonu nat ina kinganya na yimma yogon na sehetai yogon na hammi yimme katai nan ta haro gan nan karni yimme ki kaman kona ki kariya siri kaga daga nan turi siri nga daga hakle nga bonno nan kiyeki darajai manga tele sagudo hurunya ho hon tanki na worna la gonan kari katun nin ko tarki won taka me sogi nan te onan ka monan katu monan jargi digamin te onado kari kari ndi nyai on ta me sogi te ikhwati fillah nan sagudo hurenga koni junubu burenyani junubu mexentani on ta me sogi kori ni metri ni minnai mani xando ñagondi ken pinoxondi ago mo ñagondi hilla kapen man na hilla kapen ñamburon tay ando wat talbis ki ñagamindi kebe ga ñayere aru ñagondi ke wo fi'na non qona ñagadiya ka gillangana ñago kiri tabani ma tanu karadi ma tanu tammi man siganga ma ñago hilla kapen no gondi milio tawujineta ni hada mari men ngana kara ke kamma ana allah subhanahu wa ta'ala krosin ne angaling alla dangana na yam pamaga agali yalla dangani ka na yangan kata bi kadri ma fihi min adh-dhunub ana yangan kata ti haqqin ya kebe ga no gonde a haqqin ti junuban Kin palle allah subhanahu wa ta'ala ti tawhidi kebe ga magana ron di aljanna no gonde kaga na kara laka kapin kamma allah subhanahu wa ta'ala tinta maka maga abadan akanta bakka jahannaba yimminda ken dumin nu ñayi abadan anta bakka i hinneye hari honni anta hindiyo anta kamma kitun kona ñaku kadiri ku hinu hillidi kendi on kona ñaku hilla kappe kadi kahani sheitani roraga kubiyolu yimme ana hadamaremme yimme jaate allah rottaga ke kamma boen hadamaremme yimme allah ga rottaga taga kanne keɓe kam on yakke ke innambeya hagare nu ñano talla ñagunde ama ho ñano boen hadamaremme yimme yakke ke hiidiya haragaran mungundi nan laga nan cagondi hoyi anga kawanan kanu keɓe an make ndaban ke anda koyi twanugati fi misle hatha albab awa gelli twagun po kalamuntenga na hadamaden mu laga ni hakkili laga na yankandi ku inna mukan mai natu bal an gano sonin kala hailenki ona misali ne tana kadu kati seren gana fatilenki oranyi aga fatini dolon kaba nyana kitendi ma har sira nyana kitendi uga kori ona kaman suturi kidigami kinna maga sanqiya uswangi minant kemanya una kawa kai siri har honne gahi una hinna kaman hatuna kara tayyib sirin ana fatilin ko daga nya kulin su hakanya di sahayinga akan ndo sahayinga aqorun ndo sahayinga bala hata ke no gonda anna iriga no kube sahayigan tan uga na ranti mahimanya kam go gane uga kawana nanti boy na ga fatini sigareti nyana kiteni yogo nadi simmi ora kinya nya jibandi ma kiteni dolo nya nya ga mini tongu lagar buru nya ko lagar hege lagar suru ka kam na kawakiya ona hinnai rumo na Allah nya ga nanti Allah na di lugar kaba nya ma sigareti kungu na wari ka subhanallahi alazim suftal bis iblis ogana ngara keɓego sahaye kama nga bagano ila ahirihi woni bagandina onti hittana de bada onta har hinnenayi wona yilli bagandin kada waga allah ga modema wona kina qimakantan lemmunga kadi nanti karraga kene kahaba yokkuñayi kahaba bagasimu ñani ko wona togo kun kamaga ken pilla kappiro ken poyiwa kun maganonga rubbama ta yogotanna ken ka qiya halle kadi subhanallah anayi ka dolo keɓe o gara ko dolo keɓe gañamaga ma keta sigareti kani ma hobeni ba kuni junubu nu ñayi nta kaman mbakka allah subhanahu wa taala neman nogondi ila al an aru ko junubu nu mbiyenu soga kawana kuɓenu yaɗi ana kaman neke korosinde ñaraganin allah dana yampamaha kara ku sahayuɓenu ga kara fi hatarin adim bal aganayi nanti a haqqe sahaye ke nogondi hilla kappi hoore ñagani digamenti a kamandi min nan nanta tele jahannaba yimɓe ñani gelli agana hilla kappi tugunne ña tuwanon pay digamuni ke a kam wa maa dhalik tuwanun cugemadi nanti hilla kappi hoore ke ɗo hilla kappi tugu ti hilla tugu tugunne ke ta yam ta junubu hooru kuɓenoga a kawaniya idan ihwati fila suf talbis iblis alayna na wogamatu har saa ugan qawnan laatu kuubeenuya oma laatiya una laatu hoonui haragan ugan qawnan laatiyaade tungu un qawnan laatii manya ko ana laatiya haqqedi anayi kube qawnan laatu ya haqqi da ganpumu kenga ولذلك التوانو رحمهم الله تعالى يوكن نؤقدا كتاب نقدا قاعدة يقوى التوانو مغا iti ken kaidani maniya kenya nanti allah subhanahu wa ta'ala agar hube tigati haqqe ke be on qawana tigati ken pakani tige hon kai agar hube ka bunundi ti haqqe ke be on qawana kenya daga na begu begu na bunundi ti haqqe agar bunundi ti ke be iti ma hamadahu allah wa rasuluhu فهو المحمود بقدر ما فيه وما ذمه الله ورسوله فهو المذموم بقدر ما فيه الله غير كي بيتيغا اگر كي بي ورغاني هون كي بيتيغا تنغني تي حق نغا تيغا تي كي بي اگر كي بي قابونون دي نا بيغو بيغو na ngar ñugundi na ñagundi ani ho ñaguntenga ken mogo mbane kaniti haqña kebiga nogondi walidhalika wafdu bani tamim igadi katta allah faringa sallallahu alaihi wasallama yugonti ya muhammad allah faare adigamo ke sallah alih sallama ati atini ati hokkininganku fa inna hamdi zainun ati natogon ke tigande arampare ñande wa dhammi shaynun ati gambe ko bexu nde ata ngar ñinge ñani buru allah fare sallallah alayhi wa sallam jabinentiri ngagara keɓe konada allah farentani dhaka allah ati kinni allah ani kamani kebe agana huɓe tiga aga tigene ti haqqe ngagara tiga ti kebe. allah ni nga kebi agana gana na biru ayani ho begobegondu ngati haqqenga agara begobego ti kebe ara koy ya nanti aken kallehe keya agara ti kebe a kallehe ti keya hura horaga na tigana dangi allah gara kebi. haqqe kebe hunkara gana na biru-biru ti nga nan kota allah gara biru-biru ti kebe فلذلك yahsun huna. ono du korosi mare mu kanda sabu kitabu ngumen ngari agara ku korosi ka anna ga tinan kamandangani iga kubenu konde ga junub iga islama kumbonondin iyo hananni mani kenni hilla kappenya annan aga hilla kappen kamma ke golle nogondi hilla ke golle su kawa golle tanai an ganyaku hilla kappe ke anna dankala kunanti kamma توانونتي كتاب قومي كان بين قل كتكي هذا الذي أراده ولذلك حتى مقدمة مارو كتابك إناك تو أنبق لندو هلا كبكية من الأنتو ننتي مباشرة إذا الإسلام أقول كم منون دندتان ما نقاهنا لك كني هلا كبني ما كاوا هو تناي نندنجي هلا كبني الإسلام أقول منون دندن بل دان قلاقو ننتي هو هندن بني دونا كنغندي aga ngarñango ngarñango ana hilla kape muria hunta nunga aga mburunta hilla kape ke aga heti higa be mene hilla kape ke da manne ke suni maniya ayani kebe allah subhanahu wa ta'ala ga karkare kai aga karkare ti kebe kebe gana haqqinga subhanahu wa ta'ala gan qawana nya bani dangani na kinya tanan dangani kan hilla nga علماء العقل لهم تحريفات كثيرة أنني عقيدا توانني ننتي هلا كبي إلى ما أنا قبنيار أسو ساقيني كتمانيا بوينا هلا كبي باتين نونين قبنياني أغنى دانين دوانين ديكيتا أنا هلا كبي كرا غانا يتدوانين أغنى ديغامونو لغدو قاسين دي أنا رغانا جونجي لغدو قاسين kanna ñiltammuɗo keɗo hillo suni mania hille kappini man allah subhanahu wa taala haqqi aga kebe ya na kenya kinga heke ni hilla kappiña har na ya har ne har kenya gana allah sallallahu alaihi wasallama har kinga har ya malaika daru ko ay e jibril dimeno har na nya allah ko mo siruñay hilla kappeñani hoho kagani battiye ñaruno ke gonda maga gai abadan ada hinen go ni gara duna gana liye wai hada marin min gana to wai kabilan cuna gi mai nasi aka manyi mini kardin kata modi kari an gana ke nunga tan eh, an jahana ikhwan sahanna allah maka ma ala ilmi nan tiga ke modi be kono de ho ta maka ga ya hilla kape ina lage na wutuke alhala mai na dingi ina mugunanti allah subhanahu wa taala na nga sahankinni ana daga nonga yana na saha kita arwañanata saha na ana fatike alhala ma an gana simiru kudi menuya anan nan karindanga bireno kan kamma ka to sonin karai. tunan natunendi kuni hinuwayi iɗi menu gabe ngani anogi dabarni ana kuso hilla kappuñonti du diga an kanne kem nanti modi kaade an gana kenu ngata angatintenga sa ke diga an kanne imen hilla kappeñayi sahanna allah maga daiman on kona dambe kata allah ki ga gabe diga an kannu nogonde na digan kannu benu ga tawhidi mbonondi toanunti rahimahumullah itin habe ga ku golutu inde do garke ke kafirat ni benu ko gadi ko kundu iti allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi ja'ala li kulli amalin jaza'an min nafsihi iti boyni hadamaren min gawo ni islam akun nan magabono allah subhanahu wa ta'ala awagi latilin wanta kunga ara tuwagu dare ara hohon ne muso ñayimma nogondi hadamaren min gana kanu allah ga wurni islama gunnan maga bono a musonni maniya a musonni allah subhanahu wa taala na kisiya kani allah hasbuhu ومن يتوكل على الله فهو حسبه أمتي ومن يتوكل على الله فله كذا وكذا لا أتي بيغنا توجي كي الله باني كما سبحانه tuge توجي مبوسة هانتينغا الله تيرم maga. Li annahu لكل عمل جزاء amalin نفسه قل سقادي أم سنة قل كي ما نعود بريكي بكمين أنا خلاص دي الله دنغني أغري قل لنجي من دي الله دنغني aga wuri bakka hinunga kuɓenuga silama humbunon dinaga laato bakkiya allah subhanahu wa taala na tangana na kisi nana ke ana musonga ila allah ganawu ñaganagona subhanahu wa taala mare mu kani muqaddima nga hillandingo gara kebe kita darso kedangani lenki allah gana insha allahu taala koyriye allah gana koye jamudo heyri mogaro matnu ñimme nogondi hakkuni muqaddima nu ñayi o gara kanu bilagaroma kitabe ndi woni bangandi soro nakati hamuno ila allah gana barkero digamu ku nogondi hutundi ɓe nu gana kite kunige lo tolloxaxo ñaadi aɗo hadamaren maxu naxa se ñani kenga oga gem hoɓe sahabay kenigelle allah subhanahu wa taala to axum po timmantena ho kallangutenna ken allah dangani subhanahu wa taala ila lagano nahabugu digamu ku noxondi ila lagano tanga ila lagano kisi no kawo aljanna di sal allahuma ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain